Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A cikin shirin nakasa ba kasawa ba idan ba a manta ba muna hira ne da wani bawan Allah mai suna injiniya Muhammad Musa Zaria. wanda masani ne game da na'ura mai kwakwalwa musamman abin da ya shafi tsaranta na maganar cyber security. Sannan kuma malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu ba Bamalli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Inda muke tattaunawa da shi game da yadda suka haɗa haɗakar taimakawa kai da kai ta yadda a tunaninsu har sai mai kafa ko kuma wanda ba shi da bukata ta musamman ya zo nema su. da zummar samun abin yi. Malam Musa Zaria muna sauraron ka. Ka tsaya ne a inda kake gaya mana cewa akwai wani masallacin juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba hmm. akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner to abin tsabtace bayi muka nazari wato abin wanke bayi hmm. sai muka nazari muka ga muna da masallatan juma'a da yawa a zaria hmm. sai mu ga kowane masallacin juma'an nan yana da bayi to sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara bada da gudunmuwar sadaka fi sabilillahi a gani kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da yan kwamiti masu kula da bayi muka ce to da Allah idan za ku sai abin wanke bayi mm. mu ku ba wa kungiyan mu na kasassu da nake yin wannan abun mu rika kawowa mm. wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba sadaka sun yi amfani da shi mm. kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga raguwan na kasassu a masallatai suna tashi dan jimawa da tashi ta muku bara ana koransu ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke yi Mm. saboda masallacin na rika amfani da shi da mm. za ga ana tara naira ishirin ishirin sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi mm. in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma har wanda za su yi mana sabulun nan kaga sun amfana kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atin nasarar islam da kungiyoyin izala da dariƙa mu ɗauki wannan tsarin idan muka samu masallatai guda ɗari Mm. wanda za su sai kayan mu so ɗaya a kowane wata in Allah ya so ya yadda za mu iya cire kai za mu musu cewa duk wanda ke zuwa yake damu ku da dabara a masallaci ku ɗauko shi ku mm. kawo mana shi yana ɗaya daga cikin mm. tsarin da muke so kaga wannan kenan sannan akwai ah, akwai duk da haka akwai mai na kawo shi wanda muke sai da omo mun zauna da kungiyoyin masu yin harkan wankin mota a zaria muka zauna wayar da kai muke yi da na kasassun muke zuwa kuma mu kira su shiga inda muke haɗa aikin su ga wa'inda suke yi mm. sai mu ce musu to in kun sai kayan mu da amana kun ba mu kuɗi kun taimaki bayan Allah nan mm. in kuma kun karɓi kayan mu to kun tura mutanen nan su je su bara to za ga duk rashin imanin mutum mm. da wahalan gaske a ce ya karɓi kayan na ƙasashe ya ƙi biyan shi kuɗi to insha Allah da waɗannan advocates advocates din ne muke yi kuma muna da tsari muna mm. da database tun da ni mm. computer science na karanta mm. akwai database da muka yi na mambobinmu da kuma na kwastomominmu na tara bayanai wato mun yi wani tsari manhaja na computer wanda muke registering din kwastomominmu da kuma mambobinmu na kungiya eh. da zaran wani abu ya faru da kwastomanmu za mu kira ka a waya za eh. ka muka kira mu a waya akwai akwai muna da tsari mai kyau kuma wallahi ba wani kuɗi ne wai mai yawa muka daika duka da naira dubu ishirin da takwas kuka mm. fara wannan abu mm. kuma har yanzu da muke maka maganar nan mutum ɗaya ne yanzu ya gwada mu ya ba mu bashin kuɗi har naira dubu saba'in mm. bashi don mu fara kuma yanzu da yake sallah na matsowa mun ɗauka mun sa su a harkar kayan sawa kayan sawa wannan yanzu ina ga daga jiya zuwa yau mun yi production sama da set kusan kusan talatin ko arba'in kuma a yanzu haka ma demand wato bukatan da muke da shi ya karfin kayan da muke da shi a ƙasa wanda kuma kowanne guda ɗaya yanzu inda zan ga maka riban sai ka ga abu ne mai mai matukar abu ne so in dai za wani abu ma wai gwamnati muna so su ba policy mm. muke so kamar yanzu misali jihar Kaduna eh, eh. misali mm-hmm. gwamnatin jihar Kaduna suna da asibitoci tun daga primary health care har zuwa asibitoci mallakan jiha a Kaduna state sun fi guda ɗari biyar mm. detol kace ko aizal na wanke bayi a ce gaba ɗaya gwamnati ta ba da policy ta ce a wurin na kasassu za a tsaya mm. mutum nawa kake ga zami employing a na kasassun wanda za su yi wannan kuma gaba ɗaya ba wani kuɗi ne ake bukata ne wani irin billions mm. kada ana lissafin billions ko ta mamaki mm. matsalan mu ne na kasassu matsala ce da ke bukatan kuɗi kaɗan wanda sai kai employee na kasassu da yawa kuma kowa za ka iya ba shi abin yi su eh. ka ji mu yanzu tun da muka ga cewa ba mu da wani mataimaki sai Allah sai muka yi mu faɗa muka zo muka haɗi ya mu ya mu mm. kuma ga alhamdulillah irin abubuwan da irin misali irin su jigunu mm. da sauran wasu na mu suke yi mm. wannan ya sa muka gani kuma eh, kuma da muka zo muke haɗawa da abubuwan mu da zamani muke fito da tsarurruka masu kyau wanda za mu taimaki hmm. kanmu. To yanzu misali kamar yanzu da ni da nake gabatar da shiri da kila wani wanda yake ƙauye ko birni ko kasuwa ko hmm. tashan mota ko ofishinsa yana sauraro sai ce a ah, kai wayannan hmm. da kasan su sun yi abin kai fa ya kamata a dinga basu su gudunmawa kamar volunteer haka na kuɗi wanda haka mm. kwabo da ɗari da zai ƙara ƙarfafa mm. muku gwiwa shi sa sai ni maka magana mm. mana kamar yanzu ni misali sai na ce to yau bari in bada naira dubu biyar gudunmawa in na ce zan ba ku yanzu duk gudunmawa ta dubu biyar a matsayina na Usman. Eh. Kuna karɓa? Eh to kaga mu a tsarin mu abin da muka fi so. Mun fi so ka zo ka ce mana a matsayina na Usman ga gudunmuwan bashin dubu biyar na baku ku ku juya ku biya mu nan da wata kala. mu mun fi son haka saboda ka san matsalar da muke fesa kungiyoyin mm. na kasashu a Najeriya da Arewa yawan cewa an ba mu sadaka ko mm. an ba mu ce ana taimako na tausayawa wannan mm-hmm. yana contributing sosai wurin mm. kasa mana zuciya shi yasa muka kawo tsari muka ce duk wanda zai zo ya taimake mu mun yadda muna so amma ka ba mu a matsayin bashi wanda kuma bashin nan ka ce mana ba ruwa kai taimakon da zaka mana kenan kana ma iya cewa kana ma iya cewa ga product da kake so ni designing ni designing mu sa jari a kan abu kaza mm. mu juya kuɗin nan zuwa lokaci kaza mu zo mu baka idan ka ga mun ɗauki kuɗin ka mun zo mun juya mun baka Mm. Ka ga kai ma za ka ji daɗi mm. ka wa duk wanda ka bashi bashi ya biya ka san ya samu daidai da abin da ka ba eh. mu irin support din da muke so kenan a kowaye eh. duk wanda zai zo mana ya zo mana da sigan cewa ya ba mu ko ya sa jarin shi ya ba mu bashi mu juya mu biya shi nan da lokaci kaza eh. gaskiya mu mun fi son kamar abubuwan to a abubuwan da kuke yi zaka iya bani guda mm. uku ko hudu mu ji menene zai shiga a in muka ce yanzu a nakasa muna sanyo a me da me kuke yi na farko na farko Najeriya ita ne na shida a duniya wurin shigo da kwallon kafa kaga alhamdulillah akwai na akwai akwai hukuma a zare wanda suka koya mana yadda ake dinka kwallon kafa mm. yanzu misali a Kaduna kawai a ce duk wata kwallon kafa da za a buga a primary school da secondary school da mm. higher institutions mm. da suke Kaduna state kawai a ce mu za mu kowane kwallo za mu iya samun riban naira dubu ɗaya da ɗari biyar a jikinta kaga abu guda ɗaya sannan ka zo ka ɗauki product ɗinmu da muke kiran shi toilet cleaner. Mm. Toilet cleaner. Idan gwamnati ne ta ce ga kuɗi mun ba ku kuyi providing asibitocin mu kaf da ke ja mm. kuyi mana toilet cleaner. Mm. Mutum nawa kake da zami employing. Sannan ka zo ka ɗauki gidaje gidaje wani survey da na yi. Za ka ga gidajen mun ka gidaje goma sai ka ga tara ba su da abin wanke bayi. saboda they cannot afford it to kuma namu hmm. affordable wato yana da sauki kuma ga karfi hmm. ka ka fahimce ni hmm. ka ga wannan kenan sannan kuma akwai mai na wanke kai na mata da muke yi wanda yi kuma yana aiki guda biyu masu shagon aski na amfani da shi mata a gidaje kare san ba gidan da ba mata a duniya ko a Najeriya ko a Kaduna state misali kuma kasan su suka fi yawa al'umma kuma duk sati dole mace ta wanke kai saboda haka mata nawa ne kawai mu a kowane gida ma a sai abin mu guda ɗaya mm. lita ɗaya kawai muke so a ba ku haɗin abin wanke mm. kai na mata lita ɗaya kawai a gurin mu mm. mutum nawa kake ga lau aikin ma ya mana yawa wallahi sai wannan gabi muna cikin mutane mun yi takin advantage ne na gwamnati ta hana shigo da irin wa'annan abubuwa a nan wannan hira ta mu ta kare da shi injiniya Muhammad Musa Zaria sai wani lokacin Allah ya nufa za mu sake waiwayar ka a madadin wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabare ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Nakasa ba za ta zama kasawa.